al'ummar jihar Kano da al'ummar Najeriya da al'ummar Arewa gatanmu Allah a wannan siyasar a wannan yanayin da ake ciki gatanmu su kawo su maila da ire iren su, ba muna so a ci gaba da musu addu'ar da ake musu a ci gaba da sa a ciki Allah ya karfafe su makiya da munafukai Allah ya kunyata su i ci gaba da ba su nasara da zakulo abubuwan da talaka zai amfana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 irin su sanata kausmela bisa ƙoƙari da suke a majalisar dattijai ba don komai ba idan ka kalla zuwan honorable kausmela majalisa a su na farko ya gabatar da ƙudiri wajen cefanar da iyafar ɗin jihar Kano wanda aka kafa kwamiti kuma cikin hukuncin Allah wanda yanzu ana sa ran wannan ciniki da aka cefanar da jihar Kano za ta dawo matsayinta na da haka zalika ya gabatar da ƙudiri a kan hanyar titin maiduguri yau gashi suka tashi kuma suka ƙara ƙorafi a kan an arewa a baya bisa kasafin da aka yi na 2024 wanda yanzu cikin hukuncin allah an samu ci gaba yau gashi gwamnatin ahmad bola tinubu ƙarƙashin ɗan majalisar buci yau kano ta ribata da aikin biliyan 200 da wani abu yau da su kawo sun je majalisa sun shiru yaushe kanan zama har a tina har a yadda an bar a baya yanzu kuma ka ƙara ɗauko na baya bayan nan na kwanan nan yau jiya hukuncin Allah honorable Kawus Mela ya ƙara tashi a majalisa ya gabatar da ƙudiri akan a sakarwa ƙananan hukumomi haƙunan su kai tsaye abin da zai baka sha'awa ko zai baka jin daɗi ba ƙudirin ma zaka kalla ba a'a abin da yake kunshi a cikin ƙudirin abubuwan da yake ciki na farko akwai zaɓe shi kansa na ƙananan hukumomin ya koma ga hukumar zaɓe ta ƙasa sannan ƙananan hukumomin nan kamar yadda ka faɗa kamar yadda ya faɗa su ne za su rage raɗaɗi su ne suke ƙasa da mutane mutane ne suke cikin ƙananan hukumomi su za su zaɓi kansilaship su za su zaɓi sanata sannan kuma su za su zaɓi ciyaman ɗinsu sannan kuma ciyamomin nan su ne suka san matsalolin ƙauyukansu da garin su. to wannan ƙuduri gaskiya ƙuduri ne wanda duk ɗan najeriya zai san barka kuma zai ji daɗi matuƙar idan aka yi haka to wannan su ne muka gani cewar irin abin da sanatoci ya kamata su amma ana ganin cewar wai ba su tashi a majalisar shine abin da ya kamata wai a gani a ƙasa watakil su dawo yankunan su su abin wanda za a ce ba shakka an aje ƙwarya a gurbata idan aka kalli yadda wasu sanatocin kamar ta sa suke misali. To yanzu me be ba yanzu ba lissafa maka aikace-aikacen da ya ba shi samu a matsayin mu ma na jam'iyyar APC har muka ga mun yaba masa. Wancan ba a gani sun tabbata ba misali. Menene ba su tabbata ba me aikin dan majalisa ne. Aikin dan majalisa ya tashi ya gabatar da ƙudiri na matsalar da ke yankinsa ko matsalar al'ummarsa yayi to kuma me ya rage me aikin dan majalisa. ko so kake ka ɗauko layi irin na wa'ancan 'yan masu shan ƙwaya su za ka ɗauko ka ringa magana irin irin maganganun su wa'anda ba su da fahimta da ganewa ai magana ta hankali ta nutsuwa aikin ɗan majalisa ya tafi majalisa ya kare mutuncin yankinsa da al'ummarsa kawo su maila yayi to me kuma ake nema shi sa muke ƙara ƙarfafa sa muke kira ga al'ummar jihar Kano da al'ummar Najeriya da arewacin Najeriya irin su kawo su maila san barka su idace su cancanta a ci gaba da sawa a addu'a kuma su idace a ci gaba da mara ba domin duk abin da ya shafi talaka kai tsaye da arewa suna yi to kuma sai me ana ganin fa kamar har yanzu duk wancan abin da yake wai bai gano bakin zaren zaman majalisar ba ne amma akwai abubuwa da waɗanda suka dace a ce ya mika ko kuma ya yi waɗanda al'ummarsa za su amfana kai ba ni misali bayan irin magan bayan ƙudurrukan da na gaya ma wanda ya shafi al'ummar jihar Kano a matsayin ka na ɗan jarida ba ni misalin abin da zai tunda kai ma bai ma ba a wasu suke ganin cewar kuma akwai gazawa a yanda yake gudanar da abubuwa a majalisar musali akwai wata waka da rara rayuwa a bululu gwamnan neja ya ce duk abin da dan kwaya zai ma idan ka kula bai san yayi ba to da wannan magana ce ta yan shaye-shaye da Allah ka yi magana ta mutane natsatsu masu hankali wayanda za su zo su yi magana akan al'ummar abin da ya dace magana muke yanzu al'umma tana wani yanayi wane ne yake jin ɗan fas waye yake kai musu ɗauki da sauki waye yake nema musu sauki a wajen mahukunta shi take magana in akwai gwanayen da suke abin da kawo su suna ina me suka yi me suka tashi a majalisa suka yi me suka ce shi ko gashi yayi tarihi na dauko maka tun daga ba daga zuwansa majalisa ga irin abubuwan da kuma duk abin da ya faɗa wanne ne wanda bai shafa al'umma ba yanzu dai sauran takwarorinsa 'yan majalisa na musamman na dattawa din waɗanda mm. suke abubuwa na kai tsaye ya isa ga wato talakawa ko kuma al'ummar da suke wakilta ba a ganin kamar amansa irin wannan abu sai wancan majalisar da ku yanzu kuke kwarmatawa kuna ganin shine abun a zo a gani misali duk wanda ya abin kirki duk wanda ya abin da ya shafi talaka mu a shirye muke mu yaba masa mu goya mu baya kuma a mu shirye muke mu gaya al'umma kamar yanda yanzu nazo nake gaya al'umma su ci gaba da goya kawo su mai baya da ire-irensa duk wanda mu a shirye muke mu bashi goyon ba domin magana muke kawai ta al'ummar mu domin al'ummar mu ita ce koma baya na sakon ka na ƙarshe sako na na ƙarshe shine al'ummar jihar Kano da al'ummar Najeriya da al'ummar Arewa gatanmu Allah a wannan siyasar a wannan yanayin da ake ciki gatanmu su kawo su maila da ire-irensu ba muna so a ci gaba da yi musu addu'ar da ake musu a ci gaba da sa a ciki Allah ya karfafe su makiya da munafukai Allah ya kunyata su i ci gaba da ba su nasara da zaƙulo abubuwan da talaka zai amfana